Jama'a masu kallo da saurare Assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu kuma da sake saduwa a cikin wani sabon shiri wanda ni da Fisa da saba gabatar muku da shi a daidai wannan lokacin. To a shirinmu da ya gabata idan ba ku manta ba kuna biye da ni na yi magana akan mahimmancin tsarki da ruwan dumi yadda za ki kama ruwan dumi a matsayin abin da za ki rinka tsarki da shi a kowane wani lokaci wanda zai dawo miki da ni'imanki sannan na yi bayani akan